annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na akai na ko menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa an taksu an tut'ima idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wala tadrib alwajha wala taqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai maka tufafi wala tadribil wajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala tuqabbi sannan karka murna mata magana waɗansu malamai suka fassara at-taqbih ne kamar mutum ya murna ta da halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya faɗo ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba ba shi ya dasa wa kansa idanu ba ba shi ya dasa wa kansa hanci ba ba shi ya wa kansa dukkan wata gaba ta jikinsa ba ubangiji ta Allah ya masa da haka lokacin da ka aibata wa wanti sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka mona ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala da haka bai dace ba mutum ya muna na mace ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta ba mutum ya zagi matarsa da akwai waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsu waɗansu su dora a shari'a su ce yar kaza kaza su faɗa abin da yake harshe ba zai iya faɗarsa ba waɗansu kuma su ce yar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya ya haɗa ko har ku haifi 'ya'ya da yar iska ma'ana irin iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan ma'ana ta haifi yayan iska kenan ai wannan magana ce wadda ta yi muni kwarai da gaske Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura da iyalinsa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalinsa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya wani abu na farko kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine rike alkawali wato tuna baya tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan bata nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umma na Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sannu da zuwa yaya suwanci haka dai ya bata kulawa wanda ba ba haka na saba gani ba sai nake tambayar su wannan fawa ce ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar khadija ce ta dade tana zuwa nan tana kawo wa khadija ziyara shi ka gane wa ce wai mutuniyar khadija ce shi yasa yake taurin girma mata saboda kishi wai yana taurin girma mata ummu na aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga khadija saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambatanta ta ce gashi ban taɓa zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana akan ta har wata rana sai na ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashi ya dalle kake ta suno wata tsohuwa wanda laifin ta sun kode saboda tsufa ga yarinya matashi ya Allah ya baka sai ce Allah bai musanya mu wanda ta fita ba har yanzu ka ga wannan rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mu wanda ta fita ba har yanzu a gaban Aisha ya faɗa haka bai bari an je ko ina ba Allah bai masa gyamun wanda ta fita ba yace na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ne ta taimakin lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa don haka ba zan taɓa manta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba ina huta ba ta sake cewa komai akan ta ba to kace ta faɗa kuma bata san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shine abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar matukar muhimmanci sosai da sosai mutum kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su samu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mu dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wadda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta ke sallah shi ya fita asuba a yi sallar asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashe ta ta yi da wuya zai kiyamar laila ya tashe ta ta ciki da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya ƙwanƙwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko ɗakin ƴaƴansa samari ya ƙwanƙwasa musu ku yi alwala gashi ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kira a salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar 'ya'yansu da matansu sawa'in 'yan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun yan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa an jasha yana gaba shi ke kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kewan dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai rika wannan waka sai rakumi yana gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarir ya an dasha yace kai an dasha ya tafi bi a hankali muna dauke da kayan kwalba yana nufin muna tafi da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan a rika tafiya a hankali a daina gudu This is Al TV for Humanity.